aka yi za a zauna lafiya meye ya fi zaman lafiya sama daga kiyaye manhajin salafiya cikin dukkanin al'amuranka babu tawaye a shugaba babu kafirta musulmi don ya aikata laifi babu halatta jinin musulmi kira zuwa ga zaman lafiya a baya kowane mai haƙƙi haƙƙinsa a karantar da mutane addini su bauta wa Allah kan basira akwai wani abu da yake da matsala a cikin wannan abu babu shi duk wanda za ka na adawa da irin wayannan abubuwan sai mutumin da bai san addini ba ko kuma mutumin da yake ma'abocin son zuciya sabanin sauran kungiyoyi za ka samu a cikin kungiyar kowa akwai sannan kuma in a cikin kungiyar mutum yake duk barabaran da zai babu wanda zai masa magana duk wata kungiya da take intisabi zuwa ga addini ko sunna za ka samu a cikin ta akwai waɗanda suke da aƙida marar kyau amma sakamakon kungiya ta haɗa su da su ba za su iya musu raddi ba wanda ɗayan abin da wannan ɗan ƙungiyar ta ce ba su masa a kan goma da ya ba da wani ɗan wata ƙungiya zai yi rabinsa da za a masa su miliyan a ga wanda yake nuna cewa kenan babu abin da yake haifar da irin wannan sai samun wayannan jama'o'i da kuma hisbiyoyi ƙungiyoyi kamar yadda malam ya bayani kamar yadda zai mana ƙarin bayani akai kenan a maganar malam